yana ganin shi ya san bai da sahihiyar nutsuwa har dan ramewa yayi saboda damuwar Danejo da ya saka a rai babban tashin hankalin shi bai wuce na kafewa da tai sai ta tafi gida ba a ganin shi idan ta tafi zai cutu mataka hakan zai sa kullum yana hanyar rigar malam da cikin gayi don ya faranta ma dan ya faranta mata ɗinki ya mata har kala bakwai masu tsadar masifa tabbas ta ji daɗi sanda kawayenta da kawayen ke lambu ke yaba sutura ta kuma ji tausayin mijinta har zuciyarta amma idan ta tuna abin da ta gani da idananta da ya kusan kashe ta da kuma kalmar matata da ya faɗa akan Jamila sai ta yi ta tambayar kanta dama ita bata ishe shi rayuwa bane yaushe ma ya aure ta mama ta sani idan ta sani me yasa suka ɓoye mata shin me ma yasa ya aure ta bata sani ba hakan na damunta sosai har ta rufe kanta a ɗaki ta ci kuka ta koshi a haka har Allah ya nufa yau ake suna kasancewar a masallaci za a raɗa sunan ya sa shi shigowa ɗakinta lokacin jebuna falo bakin gadon ya zauna bayan ya tashi ta yace, ce don allah zura sunan da za a raɗa wa yarinyar nan nake son ji daga ki. yau dole za a mata suna yankurawa ta yi tana sakowa daga kan gadon a dakile ta furta jasira ka saka mata an gore banɗaki ta nufa ya juya ya bi ta da kallo don cije labbansa ya yi sannan ya miƙe yana kara dannar kansa baya so ya fara nuna mata tashi kalar amma fa ta fara kai shi bango haka Jamila ta ce tsoronta tsoranta take ji saboda ta zo gidan ganin jaririyar da kayan barka amma ta buga kai a ƙasa. ita wallahi nasa ta ba za ta karba ba abinda babu dadin shine yanda take ko kallanta bare ta sakar mata fuska kawai dai ta ma duk mutanen da suke tare da ita gargaɗi ne cewa kar wanda ya amshi kayan Jamila ba ta so an sha suna lafiya kuma taro ya watse lafiya tun magaraba nejo take ta shirin tafiya mama ta ɗauka ta amincewar khalid ne don haka take taya su shiryawa duk da ranta ba haka ya so ba jibi ma kama musu shirin ta yi har dare ya yi kafin suka kwanta don huta gajiya da safe kamar yadda ya saba shigowa gaishe su yanzu ma haka ne sai dai mamaki yake ganin nejo cikin shiri irin na tafiya haka ma jisara da ke kwance kan gado uwa uba kuma jebu da ya san dole dama yau za ta tafi jebu da ke karasa saka kayan jasira a jaka ne ta dakata suka gaisa sannan ya ce har kun gama shiryawa ba tare da sanin shi bai san komai ba ta ce mun shirya kam don ma cin abinci nata ne sai a fi awa ɗaya ta mamaki ya sake kallon jebu ya ce inna yau ne za ku tafi asibitin kallon shi ta yi gabanta har faɗuwa yake ta ce kar dai baka san yau za mu tafi da ita ba kallon danejo ta yi da ke ɗauko kananan kayan ta. tana zubawa a jakar hannu sai kuma ya kalli jebu ya sadda kanshi bai ce komai ba da mamaki ta zaro idanu ta ce kar dai bata faɗa maka ba murmushin yake kawai yayi ya juya inda jisar take ya ɗauke ta yana kallon fuskar ta da ke ta sake komawa ta da danejo sak cikin tashin hankali jebu ta rangada salati tana faɗin la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Danejo ni kike mayarwa shashashar uwa gaban sarki zaki mayar da ni yar tasha sai kuma ta shiga gawa. tana neman abin duka hangen cazar wayar Danejo yasa ta nufi gaban madubin ta dauka ta nufota tana faɗin yau ko zan karya gabarki naga ta iskancin nan da sauri Khalid ya gyara tsayuwa yana yana shirin nufosu don ya bata hakuri kar ta sake hasala mishi ita sai kuma Danejo ta makale gori ɗaya ta ce mama kin dai san ba lafiya gare ni ba ko idan kika tashi ɗinkin nan ai shi kenan dakatawa ce ba ta yi sai kuma ta yi kamar za ta yi kuka ta ce da nejo me yasa kika ce mana ya yarda bayan ba haka ne. cikin da dauriya da dagiya kali ta yi karfin halin faɗin ba komai inna za ku iya tafiya tunda kun shirya kuma ita ma ai tana son tafiya kallon shi jebu butai, ba kamar wasa ta ce kana ji wallahi tallahi babu inda yarinyar nan za ta je tana faɗa ta kalli da nejo ta ce idan kuma kika biyo ni bayan tafiyata wallahi zan faɗa wa mahaifiyarki komai kuma kin dai san bulo ba wasa take da ke ba karamin aikin ta ne ta zane ki ba abin da ya share ta da ciwon ki tana gama faɗa ta fice a ɗakin duk suka bi ta da kallo a hankali ta zauna akan gadon tare da lallabawa ta cire hijabinta tana ta so tana sako da hawayen bakin ciki kusanta ya dawo yana kallon fuskar ta ce don Allah bodi kukan ya isa haka dan Allah ki ya kwari kin je Dafakanta ta yi da ta biyu tana kuka a nitse ta ce ta ranar da abin nan ya faru har yanzu zuciyata ba daidai take bugawa ba a hankali kuma ta dago ta kalle shi ta ce me yasa me yasa idan ka san kuna neman junan ku baka bari har ku fita waje ba a sanye ya girgiza mata kai ya ce da nejo ki daina zargi na ba kyau wallahi abu abu kamar wanda ya faru a ranar bai taɓa faruwa tsakanina da Jamila ba a ranar ma ya faru ne don akwai igiyar aure na a kanta cikin ɗaga murya ta manta da aikin da ke jikinta ta ce mu ɗauka aurenta ma kai ban ka sanar da sauri ya ajiye jisira ya durƙusa a gabanta ya ce na sani da nejo yi magana a hankali saboda raunin jikinki na sani da nejo ban kyauta miki a nan ba amma da za ki saurari dalilin da ya sa yi haka wallahi ke mai karfafa min gwiwa ce kamar yadda kika saba a hankali ta tashi tsaye ta raba shi tana faɗin kawai ka neman min izinin su ina so na je gida tashi yayi shi ma yace ai na faɗa miki ba za ki je ba a kausa shi ce ni kuma na faɗa maka ina so na je jinjina kai yayi ba alamar wasa yace to ki je ki je na gani dan Allah sai kuma ya juya zai fita sai kuma ya tsaya ya juyo yace ina sa ina sa ran tafiya gobe da za ta dauke ni kwana hudu zuwa biyar idan akwai abin da kike bukata ki sanar da ni shiru ta yi kamar bata san yana yi ba shi ma saurarawa yi yana jiran amsar ta amma da ta yi banza da shi sai ya fice kawai yana ayyana lokaci ne kuma nawa ma zai zo da zan juya kanki wannan balaguran da ya yi ne ya ba su damar tattaunawa ita da mama amma abin mamaki ta wurin kai irin na Danejo ta dai saurari mama ta kuma yi mata yake amma mama ta san wannan murmushin na ba yadda za ta yi ne kawai haka ta ci gaba da jegonta cikin kulawa har Khalid ya dawo shi ma ya rinka ba su tashi kulawar duk da ba wani abin arziki ke shiga tsakanin shi da Danejo ba yanzu ne ma idan mama na wurin ke dan daurewa ta gaishe shi da ina kwana ko sana da zuwa Allah sarki bayan wata biyu tare da mama da ke lumbu suka tafi gaisuwa gidan su Jamila da mamanta ta rasu a safiyar yau tunda suka je sai jikin Danejo yayi sanyi da ta ga kannan Jamila manya da su duk da 'ya'yansu suna tare rashin Jamila kan ta sha kuka da kunu sai ta ci abinci amma kukan take tana cewa mamanta ta rasu bata ga ɗakinta ba ƴan uwanta kuma na nuna mata ai dama burinta ta samu miji ne ta yi aure a lokacin ne ta yi kiyasta shekarun Jamila akalla ya kai 37 zuwa 38 irin yadda ta ga suna gudanar da rayuwarsu a gidansu sai ta ji kamar za ta yi kuka abin da ya ɗaga mata hankali da ɗakin aka fara tsegumin ba a kawo abinci a nan ba sauran matan sun hana sun ce ai ba kowa sai take tunanin ko ta ya Jamilar za ta yi rayuwa ita kadai a gidan kamar yadda ta yi wasu suna faɗa. A nan har ta ji kanwar Jamila na cewa wallahi gidana za ki dawo da zama kafin ki tare idan ba haka ba ki ma gawar ki za a ɗauka don a saka miki wuka kaɗan ne daga aikin mutanen gidan nan. Sai ta ji wata ta ce ko kuma hawan jinin ya kashe ta ko olsa ta mata mugun kamu saboda horon yunwa da za a mata. Abin da ya saka da Nejo kenan yarda ɗari bisa ɗari da maganar mama. don har ga Allah can ta ɗauka irin dai za a mata na babba da yaro ne don an ga yarinya ce ita daga ranar sai ta ɗan fara sakowa sosai ya ga canji daga yadda yanzu take amsa mishi ba wannan dakilewar ko gantsalewa ba sai gashi yanzu har yakan iya taɓa ta ma ba ta yi korafi akan haka ba Khalid da ke waje wurin zaman maza yana ganin sun fito ya taso don mai da su gida ta inda ya zagaya zai shiga mazaunin shi a nan da ke tsaye hannu ya sa ya bude mata kofar sannan ya karbi jisira yadda ta miƙo masa yarinyar har jikinta ya dan gogi nashi ya sa ya kalle ta shiga duk suka yi inda yana ta lallaɓe da jasira ta tayar da motar suka ɗauki hanya ba mai magana a zai da suke saurara a motar har suka isa gida a kofar gida ya faka motar ya fito shi ma ya nufi cikin gidan ke lambu bangaren da ta nufa inda mama ta yi ɗakin tana faɗin za ta watsa ruwa ita ma ɗakin da ta nufa ba tare da ta ce ofan ba jasina Jasira na tallafe a kafaɗar shi ya nufi wajen fari ya ɗauko ruwa ya zo ya zauna akan kujera ya buɗe ya sha Ɗan kiyawa ta fara yi tun tana alamun kukan tana tsutsar yatsunta har ta fashe da kuka miƙewa ya yana ta jijjiga ta alamar ta yi shiru gashi ruwanta ma na ɗakin uwar ya ɗauka ko za ta fito idan ta ji kukanta amma ya ji shiru don haka bai da zaɓin da ya wuce ya nufi ɗakin yana jijjiga ta yana mata wasa tura kofar yayi ya shiga ko sallama bai yi ba da neja da ke banɗaki ita ma ruwan ta watsa da sauri ta ɗauro tawul ta fito a tsanake kasan kafafuwan ta ya fara kallo da suka yi ɗigar da ruwa sun ƙara yin wani irin fari fat mai haɗi da sarkin yalo a hankali ya rinka ɗiga idanuwan shi har ya kalli wuyanta da ke yashe sumal alamar kiba zuwa fuskarta da ta kara kyau sosai kot ya ji kasan shi ya harba da mugun karfi sai kama motsawa sai da ya zo dab da sai da ta zo dab da shi ta sa hannu ta karɓe ta galalai biyu ta da kallo sanda ta juya ta zauna a bakin gado ta ɗanyi kasa da tawul ɗin ta ciro nono ta sa mata a baki a hankali ya zagayo inda take zaune yana kallon nonon da jisira ke tsotsa sabar kiɗima da wani irin shauki da ya taso mishi ya sa shi furta wayyo Allah na da sauri ta daga kanta ta kalle shi suna hada idanu ya tsugunna yana dafe gwiwowin danejo cikin barin murya ya ce Ejo. yanzu nan fa zaki ta yanzu take ji ko irin kallon muguntar nan ta masa sai kawai ta cire nonon daga bakin jasira ta ce ɗanɗana ka ji ni ina zan sani wuf sunan wata waka ya yi wuf da nonon a bakinsa don dama jira yake limshe idanu ya yi inda a can kasan makoshin shi yake wani mm, mm, mm, rantsa idanu ta yi ta ɗan matsa kafafunta sosai ta cije labanta na kasa tabbas ta kamu da jarabarsa amma ba ita ba shi kanshi dole ya hakura da ita cike da mugunta ta yi karfin halin faɗin malam yarinya za ta ci gaba da cin abincinta cikin wani irin rikitaccen yanayi ya lalubi ɗayan nonon ya ɗan saki nonon da ke bakin shi ya ce ki bata wannan sai kuma ci gaba da tsotsar shi a hankali ta ture shi daga jikinta tana haɗe fuskarta ta sake maida jasara ga nononta komawa ya yi tsugunne ya kura mata idanu da shanyayyun idanun shi murya a tausashe ce ijo yau zan iya kwana a ɗakin ki ba tare da ta kalle shi ba ta ce ɗakin kafa shafo damtsanta ya yi a raunane ce don allah ijo ina kewarki sosai ya tsina fuska ta yi amma ba ta ce komai ba cikin salon dabara ya rinka shafa damtsanta har zuwa wuyanta kafin ya sauko kan kirjinta a hankali ya dan zame tawul ɗin da ya rufe mata ɗayan nonon hannu ta sa za ta ture shi amma ya mata wani irin shafawa haɗe da ɗan marza mata kan nonon hakan ya sa ta zabura ta ja kafafunta da ke kasa da shi a ƙasa ta lumshe ido ta ɗan ja yaji murmushin mugunta ya sakar mata ya ce zan iya zuwa anjima kasa magana ta yi hakan ya sa shi jin tayar da kenan don haka kawai ya miƙe tsaye ya sunkuya ya sumbaci goshin jasira ita ma ta laɓo fuskar ta ya ɗaga kanta harshen shi ya zaro tana kallo ya zira mata shi a cikin bakinta sam bata dakatar da shi ba da harshen shi ya shiga wasa da nata harshen kafin ya tsotsa labanta ya cire bakinsa yana marmashi ya fice a dakin kafin ya gama rikicewa sai da ya fita ne ta yi ta jin haushin kanta da ta kasa hana shi ta bata. amma kuma sai ta yi murmushi ta kara rungume jisira a jikinta ta sumbaci goshinta a daidai inda ta ga ya sumbata ko da daddare ya yi tsabdanejo ta koma ɗakin mama ta ce a nan za su kwana daga ganin haka mama ta san Khalid ne ke neman ta sa mata 'ya a gaba kenan don haka da kanta ta ɗauko mata jasira ta mata shimfiɗa a gado suka kwanta su dukansu suka saka jaririyar a tsakiya Khalid ko da ya duba ɗakin bai ganta ba ya zo na mama ganin yadda suka yi kwanciyar su sai kawai ya yi murmushin dole sannan ya fito ba don rasuwar nan da aka ma Jamila ba da yanzu fa kwana shida ne ya rage ta tare amma yanzu dole zai ɗaga mata kafa zuwa sati biyu haka ya ga me za su yi wannan sarauniyar taurin kan ce ma yanzu yake so ya ce ta fara zaɓar ɗakin da take da bukata sannan ya zaɓa mata kaya amma shi wani lokacin ma haka yake tsaron yi mata magana yau ma yana shiga ɗakin ya same ta tana goye jasara a dakile saboda shi dai gaskiya ya fara gajiya da lamarin yarinyar ya ce ki zo ki duba ɗakin da kike so an jima za a kawo kayan da za a zuba a ciki a dakile ita ma ta ce ta fara ɗauka ko kuma duk wanda aka bani dan ni ba zama gare ni dindindin ba kawar da kansa yana haɗe abin da ke zuciyar sai dai ya ce danejo ke ce babba da ita ke ce zaki fara zaɓa kallon shi ta ce ta ce ame ta faɗa kusa da ta fa kusa haifuwa ta sai me ya faɗa a tsawace yana kallon nuna mata hanyar fita ya ce ki wuce mu je ki zaɓi ki zaɓa kafin raina ya ɓace na fara gajiya da wannan iskancin naki ba na so ki kai ni bango a yin abin da ba shi ne ba cike da karfin hali duk da ta tsorata ta kalle shi ta ce to a yi mana ni na faɗa maka ban da niyyar zama a gidan nan tafiya ta zan yi ko ba yanzu ba cikin ɗaga murya ya ce ki tafi mana ki tafi na ce da nejo idan kika tafi ki bar ruwa gudu idan kin fita a rayuwata mutuwa zan yi ne ki je tun da haka kike so amma kafin ki fita ki ajiye min yarinya ta. idan ki so ki je duk inda kike da bukata sai da ya gama faɗa ya kula da kallon da take mishi cike da takaici yadda ki bangon yana faɗin shi Abinda ba a so ne kenan amma ga shi kin tanzira ni sai kuma ya kalle ta ya ce wai ke baki da hankali ne duk me na daukar wannan zafin me na miki kawai dan na taba jikin wata mace da baki ba ita ma fa mata ta ce so kike na tauye ta saboda kawai farin cikin ki a hankali ya tako gabanta yana maraire cewa a sanye ya ce haba ta nejo wata uku kenan fa kina faushi kina fushin nan da ni ta nejo muna matsayin mata da miji a gida ɗaya da mahaifiyata amma hakan bai sa kika kara ba kika sassauta fushinki a kaina ko gaban ta fa nunawa kike kina fushi da ni kuma kin tsane ni na san mama na miki san da bata min amma koma dai yayi ne dole za ta jiranta ya so su da jo shin ke ba kya taba wannan tunani na ba kya taba wannan tunanin ne Kirki zaka yayi kamar zai kuka ya ce ke ba yarinya bace yanzu uwa ce da jo kuma uwar da ta fara da haifuwar ya mace amma a haka dan kawai kina fushi da ni kika yi banza da lamarana sannan kika sauke duk wani kika ki sauke duk wani haƙƙi na da yake kanki na cin abinci na ci abinci na ci abinci ban ci ba bai dame ki ba ina lafiya ko bana lafiya shi ma ba ruwanki da na fita me ya faru baki sani ba ina farin ciki ko bakin ciki duk baki damu da ki sani ba dan kina jin haushi na ya na yi wanka ya na saka kaya na ya harkokin ke tafiya harkokina ke tafiya kana shi duka baki sani ba hatta da na ta ranar da abin nan ya faru baki sake lekawa ba ko abu kike son ɗauka a ciki a gaban idanuna kike tura ke lambo har ɗakin bacci ta ɗauko miki saboda ba kya son ciwo na saboda baki san ciwo na ba kin kuwa san yadda hakan ke min zafi a zuciyata ɗakin baccin mu sirrinmu ne dake kenan da na zama ƙazamin namiji da ke cire kaya a ko ina haka yar uwarki za ta ga kowace sirri na dan dafa gaban goshin shi yana rintsa idanu kafin ya dago ya kalle ta yace Hata da gaisuwa da ba ta haɗa ni da ke ni zan zo har inda kike na gaishe ki amma amsar ki ba ta wuce in mm, ko ki ce kalau duk abubuwan nan da kike min a gaban mahaifiyata kike min da nejo kenan babu kara ko kawaici a tsakanina da ke na ɗauka komai girman laifin da zan miki zaki siranta min hukunci ko don mamanmu hmm, amma baki ba hasali ma da idanuna na ga alakar ki da mama ta ja baya yanda kuke yanzu ba haka ba saboda kina ganin kamar da haɗin bakinta na miki kishiya sannan na so ki har cikin gidanki kallanta ya duk da kanta a sadda yake jikinta na tsima ta ce a kullum ina cewa ki gafarta min na yarda na ɗauke laifukana danejo idan kina so na da gaskiya za ki yafe min idan kuma soyayyar da kike min ta bi jinin da ya zuba a jikinki ranar haifuwa sai na ce miki barka da kika samu yancin da babu tunani ko damuwar wani da ba zai hana ki baccin awa biyu kamar yadda nake yi ba gyara tsayuwa ya sa hannu ya tallabo fuskarta suna kallon juna idanuwanta sai rawa suke ya ce shekarun da suka gabata tare da ke ubangiji ya shirya mana carbin kwai hannu bibbiyu muka samu muka karba kuma iyayenmu suka dafa mana kaddara ki da ni tamkar rubutu ne akan dutse saboda komai da ya faru na san yana kanki saboda kuruciya yayin da tawa kaddarar ta zama kamar carbin kwai mai matukar wuyar ja bai yi musu da halacci na ba kuma ban ji ba daɗi ba haka na rike na, kuma na rinka ja kowane guda ɗaya da tasbihi da hailala sai yanzu bayan na gama canji a natse ba tare da ko ɗaya ya fashe ba saboda samun mahaifiyar da ke bina da addu'o'inta da kuma matar da ke cika shekarun tsufana da kuruciyata mai mai ratsin hauka sai kawai komai ya canza kina ganin hakan ya mana daidai juyawa yayi a sanye ya bar ɗakin ya furta ki kula da kanki gobe ne komawarki asibiti na karshe idan kina da da wayo zaki mun magana na kai ki ko kuma ki shiga a daidai da sahu kamar yadda kika saba da goyen ta sara a jikinta da dan ta dan dinga kai kawo a ɗakin tana tunanin abin da ya faɗa mata tabbas haka ne abin da ya faɗa kuma babu wanda bai yi kokarin nuna mata hakan ba kama daga ke lambu najib mama har da babanta kanshi ya nuna mata ta yi hakuri kaddarar mijinta ce hakan sannan ita ma kaddararta idan kuma tana da iko to ta sauya ta tunani ta shiga yi madadin watsi da shi da wabantar da kanta da ta yi me zai hana ta kama jikinta sannan ta zama mai tsani mai tattala shi idan ya so ta bi da shi ta wata hanyar da jamila da jamila ba matarsa ba ce da tuni matar nan ta yi aure ta ba matarsa ba ce da watakila da hanya ba ta sake haɗa su ba ai tun tana yarinya ta gansu tare amma mijinta da idanun abota yake kallonta sannan kishi da tsohuwar mace dole fa sai ta shirya da kyau ta kuma zama shiryayya don wannan mata a magana ma kadai za ta iya siyar da ita kuma ta ci kuɗinta ba tare da ta sani ba a hankali ta fita a ɗakin bata kuma zame ko ina ba sai ɓangaren da ya ware musu saranta ta zaɓa sannan ta fito ta faɗa wa mama hakan ya ma mama daɗi har ta ce ta kawo jisira ta goya Allah sarki wannan kenan sati biyu da ya rage ta yi wata uku da haifuwa shine ta shiga gyaran jikinta mama har mamaki take da ta ga na wannan aikin idan ko ta zauna a gabanta za ta kurɓi wani abun sai ta sadda kanta tana rufe ido daga bangaren su ma an gama gyaran komai sati ɗaya kuma kafin ta cika wata uku jamila ta tare bata yarda ta koma bangaren ta a lokacin ba cewarta ta bar su har su gama amarcin su ba ta kishi da jamila yanzu tunda malamar su ta faɗa mata ta yi hakuri kowane mutum da ta gani a duniya sunansa na zame masa linzamin ɗabi'arsa ne har ta bata misali da sunan abubakar mafi akasarin masu sunan suka zama masu ba da yarda ɗari bisa ɗari ne ga wanda suka yarda da su mai sunan usman kuma ta bata misali da mafi yawa suna da tsananin kunya a duk inda aliyu yake kuma akwai jarumta a duk inda umar yake kuma za ka same shi da kaushi da tsanani to fa shi nata khalid tun asalin mai sunan da gaggawa aka san shi dalilin da yasa manzon Allah ma yake masa inkiya da zararren takobin Allah shi in dai ya tabbatar da kafircinka to kawai kar a jira komai a cire kanka shine na mafita gaggawarsa a ɗaukar mataki a cikin kowane lamari ya sa sayidina Umar a lokacin talibancin shi ya tsige shi daga matsayin shi na kwamandan mayakan sahabbai sannan ya nada Abu Ubaida bin Jara da wannan misalan ta zubar da duka makamanta kuma ta shiga kula da kanta a tsanake da tunanin hakan shine mafita a gare ta gama cin abincin abincinsu kenan ya fito daga ɗakin zai fita mama da ke zaune tana haɗa wa daneji turaren jikin da malamarsu ta koya mata ta kalle shi da fara'a ta ce har za ka tafi da ladabi ya ce e mama am da wata matsala ne girgiza kai ta ce ba komai Allah ya tsare amin ya faɗa ya nufi inda Jamila ke goye da jisira tana ta kai da komowa da ita bayan ta ya tsaya yana ɗan ima yarinyar wasa ya ce sarauniyar rigima ko yunwa take ji jamila da ke girgiza ta ta ce a'a fa yanzu ta sha nono ajiyar zuciya ya sauke mike daga rankwafawar da ya ya ce zan fita da fara'a ta ce a dawo lafiya Allah ya tsare da fara'a ya amsa da amin na gode. har zai fita sai kuma ya dakata ya kalle ta cikin rada ya ce ina ijo murmushi ta ta sadda kanta ita dama ta san da wuya a ya fita bai sake ganin nejo ba duk da a tare suka ci abinci daga kanta ta yi, daga kanta ta yi tana nuna masa kofar fita ta ce za ta karɓo garin miski ne wajen Khadija. Daga mata gira ya yi da irin yanayin wayan cewa ya ce wai da gaske yau ne kwananki zai kare? Murmushi ta yi mai sauki saboda jin sabon rainin hankali daga gurin shi. abu ne ba da ya bi ta sani a kai ne yake tambayar ta. Sai kawai ta ɗaga masa kai ta ce e mana da wani abu ne? Girgiza kai ya yi ya ce ba komai zan da yake warki ne. Zuba masa idanu ta yi na sakanni tana kallo kewa bayan ba ita bace da Nejo. Tabbas tabbas bai musguna mata ba kuma bai mata wani abu da bata ji daɗi ba hasali ma tarairayar ta yake sai dai abu ɗaya da ta lura a tare da shi shine yana mata duk wannan abubuwan ne a dalilin abu biyu rak wannan abubuwan kuma su ne tausayi da maraicinta amma fa san a birnin zuciyar shi da Naijo ce kawai duk da baya nuna wani bambanci a tsakaninsu amma ita ba yarinya ba ce, kuma babu yadda za a yi ta kasa gane komai zumuɗin shi da azarbabin shi akan abin da ya shafi da Naijo daban yake da na kowa ba za ta bari zuciyarta ta fara kishi da Danejo ba don ta san ba a nasara a ciki murmushin yake kawai ta yi ce to ai ga yayata nan za ta ji da komai da zoliya ya ce wai harkin karaya saddakanta ta yi tana so ta ce eh to idan ba ma Danejo ba wa zai iya da mijinta komai nashi yayi hakan ya sa ta ci gaba da godewa Allah sannan ta zama mai bauta masa iya iyawarta har san da ranta zai bar gangar jikinta murmushi ya sake mata ya fita yana cewa sai ya dawo addu'a ta kara masa kafin ta ci gaba da jijjiga jisira a farfajiyar suka haɗe ita da hannunta rike da robar garin muski mai farin murfi tsayawa suka yi da ya kanta a ƙasa tana wasa da robar Khalid Khalid kuma na kallon fuskar ta ya ce zan fita sai na dawo ko a sanye ba fara'a ta amsa da Allah ya kiyaye aman ya faɗa yana zura hannu a aljihu yace kin san da yau kike karɓan girki ba tare da ta kalle shi ba ta ce na sani na gama shirin haka ko da wani abu da kake so a maka ne boye murmushin shi yayi miko mata kuɗi yace girkin ki nake bukata dan ban gaji da ci ba Allah sarki wannan kenan mm, mm, mm. duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na karshe dan jin yadda labarin za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin carbin kwai kashi na hamsin da tara girgiza mata kai ta yi fuska a haɗe irin ba sassaucin nan sai kawai ta kyale ta don ta san ba faɗa mata za ta yi ba a sati biyun nan duk wanda ya ga Khalid yana ganin shi ya san bai da sahihiyar nutsuwa har ɗan ramewa ya yi saboda damuwar Danejo da ya saka a rai babban tashin hankalin shi bai wuce na kafewa da ta yi sai ta tafi gida ba a ganin shi idan ta tafi zai cuto.